Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kullum ga sharar fagen shirin daga El Hikaya game da yadda ta kaya a tsawon makon a Najeriya. Shugaba Jonathan ya rantsar da sabbin ministoci sha ɗaya ciki da ministan tsaro Janar Gusau da na matasa Bone Haruna. Sai dai ya kori ministan wasanni Bolaji Abdullahi da ake ganin don cuɗanyarsa ta siyasa ce da Bukola Saraki da ke gamayyar APC. Ƙungiyar manoma afan ta yi mubaya ga Chief Femi Koka a matsayin shugaba. Yakubu Oro na kan gaba a mubayar. Ina kira ga waɗanda suka tsage suka fita su dawo mu haɗa kai mu tafi tare. Mu manoma ba 'yan siyasa ba abin da ya zama sassaguwa har ga Allah ba ma bukatan shi. Sai dai kakakin uwar kungiyar Muhammadu Magaji Majin Akku ya ce suna shirin zaɓe a Afrilu. Shugaban hukumar Alhazai Muhammadu Musa Bello ya yaba Alhazai a taron bitar hajin bara. Duk matsalolin da aka samu da wanda aka sani a ce ana zanga-zanga ko kuma Alhaji ya yi jidan kaya wanda ya fi karfi fitina da ake samu a airport duka yanzu dai alhamdulillah ba ma samu. Yayin da gwamnati ta nada Justice Kutigi ya jagoranci taron ƙasa, Nasarar Islam ta yi kiran alkunu don maganin fitinar Arewa maso gabas. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka ji a makon jiya dai, zauren ya kammala zama da mata a Abuja, amma kuma ya sake share wani fagen a Abujar. Amma wannan karan An yi tattaunawar ce kan yadda ake kashe-kashen jama'a a yankin arewa maso gabashin Najeriya, kar dai in cika ku da surutu. ga Nasiru Adamu Ilhikaya mai jagorantar wannan sabuwar tattaunawar. Assalamu alaikum ina tare da baki a cikin wannan zaure na mu tattauna inda za mu yi magana kan bukatar zaman lafiya a yankin arewa maso gabas. Na farko muna tare da Ado Adamu bamboi shugaban matasan jam'iyyar pdp na jihar yobe ah, sai kuma ɗan jam'iyyar apc a jihar yobe sabo imamu gashe wanda shi da tsohon jami'in watsa labaru ne na jam'iyyar cpc na jihar kazalika kuma muna tare da injiniya sa'ad abdullahi maji daɗin gombe wanda shi kuma zai duba mana wannan lamari ne a matsayin mai rike da sarauta a ah, da farko za mu fara da bamboy a ah, shin Bambu ya za a samu zaman lafiya a yau ne. Bismillahir Rahmanir Rahim a'udhu billahi minash shaitanir Suna na dai addu'a da Bambu kullum ana faɗa yus leader PDP yobe Shi zaman lafiya ba na tsammanin ana neman ta yi. Neman zaman lafiya ai guda ɗaya ne. Wadda yake da mulki da wadda yake da hanya da kuɗi shi yake iya kawo zaman lafiya shi yake iya tada hankali. Ni dai zaman lafiya na san ana neman ta in ana son ta a yobe inda muka fi wayo to a daure a duba Allah. State government da federal gamman da jami'an tsaro su dinga duba each ina ne yaran da 'ya'yan talaka suka yi makaranta ba su da aikin yi su duba su wane ne suka yi saukan alkur'ani ko zaren da za su ɗauka su saya su ɗinka hula ba su da shi idan aka creating abu samu abun nan aiki da talaka zai samu dan wani abu ya ci a bakinsa ba dole ko sai aikin gwamnati ba ko aikin kamfani in za a yi creating aiki da zai ɗau za a samu mafi yawan mu muna da abin yi an ɗan gyara hanya ɗan lantarkin nan da zai zo ya awa daya ya tafi akwai ruwa kanwa na nan mu dinga tunda mu kiwo muka sani ana dinga ba shanu mu suna yi yaran mu sun tafi aikin kamfani za su samu kuɗin toro da sisi na sabulu babu sata to ina ga in Allah ya yarda to da taimakon da addu'o'in iyaye da taimakon Allah sai ka ga zaman lafiya ya samu fiye da yadda ake tsammani amma in za a bar yaran nan a haka muna ta yawo da su wani ya yi diploma babu aiki digiri babu aiki masters babu aiki kuma ana son a zauna lafiya to ni a gani na kaman ba ba zai yi ba abin da ya gagari Allah kaman amma dai kaman akwai dan wahala kaɗan a cikin al'amarin don rashin aiki shi ke tada duk wani kayar baya a duniyan nan to ni dai ina ba da shawara ko gwamna ne ko kansila ne ko ciyaman ne ko shugaban kasa ya yi ƙoƙari a duka state 36 na najeriya a samu kashi 80 a cikin 100 na matasa sun samu abun yi in ya so ma a mai aikin gwamnati ya zama shekara 20 in ka kai shekara 53 ko ka girma ko baka shiga ba ko jiya ka shiga ka ritaya ya yi influence yaran nan da suka gama makaranta wani fa a egypt ya karatu wani a pakistan ya karatu wani a iran ya karatu wani a iraq ya je karatu ya dawo ya najeriya babu kokobo kuma ga bindiga kusa da shi kuma ya san nasiru yana wucewa da biliyan daya ba na tsammanin za a zauna lafiya mudu ba a bamu. mun basu da Allah dumu mun basu da Allah ba ma yi dumu du ba ma yi an cuce mu dumu du an cuce mu ba mu da aiki dumu du ba mu da aiki ba a bamu. mu dumu du ba a ba mu mun basu da Allah dumu mun basu da Allah muku famfan nono na lai zan muku famfo zan muku famfan fura na lai sun cuce mu sun da mun zama dolo dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo kallo ƴaƴayensu kun sun gan mu sai dai gwalo gwalo we go die na so we just dey die ba ma mu du. ba mai an cuce mu du. an cuce mu ba mu da aiki dumudu saboda haka a sama musu dai waɗanda suka yi karatun nan abin yi sannan a sake zuwa a sanya za yi sabo imamu gashiwa kai me kake gani a ah, game da wannan lamari ah, kai ma dan jihar yobe ne dan yankin arewa maso gabas dinnan ne ka gamsu da bayanan da bambo yayi ko kana da karin shawari to alhamdulillah kusan bayanin da ya kashi saba'in ya faɗi maganganu na gaskiya yan kurakuransa wajen kare gwamnati ne ta tarayya ni a irin siyasa ta apc nake amma gwamna na apc gun da ya ba daidai ba zan iya zargin sa ah, saboda haka adalci a mulki shine tushen zaman lafiya shine kuma abin da zai sa al'umma su zauna lafiya bai yiwuwa tun daga kan shugabanci na ƙasa zuwa shugabanci na jiha sun tare duki al'umma sun maida tasu ‘ya'yansu sun cire su sun kai su ƙasashen waje ya za jiha ta ta yobe ba war ɗan majalisar jiha da ɗansa in yi gama sakandare yake yin makaranta a yobe ko a kano ko a katsina dukkaninsu wasu suna ingila wasu suna sudan wasu suna egypt wasu suna malaysia wasu suna turkish kuma da kuɗin gwamnati ake yi kuma dole ne mu zarge su kuma su ma mutanen federal gamman duk da gan famanan sakatare ko minista ko dg ko wani babban dan siyasa su ma haka suke saboda haka kamata dini tudano kamar yadda federal gamman suke zalunci a sama a nan mataki na tarayya haka su ma a mataki na jiha da ƙananan hukumomi suke zaluntar al'umma kuma zamani ne da aka waye mutum ko bai yi karatu ba yana jin kafafen watsa labarai kowa idan su dan najeriya buɗe yake bai yiwuwa shugaba yana zalunta talaka kuma talaka shi ya ce zai bar ya zauna lafiya saboda haka wajibi ne shugabanni muna jan kunnen su su kare dukiyar al'umma su kare rayukansu su kare mutuncinsu kuma a samu daidaito tsakanin dan talaka da dan mai mulki to za a zauna lafiya lokacin da ne primary school lokacin shagari a ajinmu akwai dan gidan dan majalisar tarayya akwai dan sarki akwai dan talaka akwai dan kantoma duk ajinmu daya haka da muka ga secondary school tare na ajin ga kujera ta ga kujera dan sarkin bari wanda a zamanin yanzu primary school ma ta yayan masu mulki daban secondary daban university daban kuma da duki al'umma suke rayuwa kowa ya san haka to idan suka tafi a wannan tsari fa kasa ba za ta zauna lafiya ba wajibi ne masu mulki musamman 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati da sarakai su dawo su mai da kansu dare da talaka in ba su yaka fa unguwa ta kada to ina tabbata ka fa Najeriya fa Allah ya kiyaye ka ta koma Iraki ko ta koma Egypt Allah ya sa mutane su gane kuma mu kuma da muke faɗakarwar Allah ya ara mana dama in mun zo kuma kar mu maimaita abinda wa'annan wanda suke kan mulkin suke yi don ba magana jam'iyya bane dukkanin masu mulki da mu yan jam'iyyar adawa da yan jam'iyyar PDP a wajen raba kuɗi da zalunci kusan fa duk ɗaya muke domin idan na sami ya saci tiriliyan na jiha ko miliyan miliyan yake sata to da barawan miliyan dubu da barawan naira dubu a dukkanin su barayi ne injiniyar sa'ad kwanan nan sultan ya nuna cewa talaka da talaka ba su da matsala suna bin doka da oda amma matsalar daga wajen 'yan siyasa ne shin kai a mahangarka ya kake ganin wannan lamari tun da mun duba yankinka na arewa maso gabas nan ne kusan kullum sai an kashe mutane Eto, eh sultan abin da ya faɗi gaskiya ne talaka shi kullum mai bi ne mai ladabi da biyayya ne a daɗin kamar yadda shi bambai ya faɗi da kuma shi malam sabo komi ana adalci yanzu a zamaninmu ban taɓa biyan kobo don in je makaranta ba primary school ɗin da ɗan do daman mafi girma a gari do ne da ɗan do da ɗan sarki da ɗan amadu ɗan koli duk ajinmu ɗaya haka kuma muka tafi secondary school din haka kuma muka tafi jami'o'i wato a yanzu din nan ka gani dai tukunna sai da na yi digirgirma guda uku wallahi tun da nake karatu ban taba biyan kobo ba ban taba biyan kobo ba to kaga an mana adalci saboda haka ba mu da wani damuwa iyayenmu ba su da wani damuwa to yanzu ma muna da kuɗin da za a yi wannan haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To mun zo gababin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga taɓarɓarewar tsaro. Yau dattawan da za su yi mana jawaban su ne tsohon minista Dr. Shatima Mustapha da Dr. John Ado Umaru na gidauniyar Jimikata. Da farko dai ga Dr. Shatima Mustapha. To, alhamdulillah, salamu alaikum. Da farko dole mutum ya nuna takaici akan abubuwan da suke faruwa. A ko dai ka ce ba za ka yi magana ba tun da abubuwan suna faruwa yau a nan gobe a nan jibi a can gata a can dole a fito a faɗi abin da ya kamata faɗa ana cewa idan manya ba su fito sun faɗi ra'ayinsu ko kuma sun faɗi gaskiya ba sai ka ga marasa gaskiya ko kuma masifan sai ta ci gaba mutanen borno particularly da yobe har da adama kusan mutanen suna bakin kora ne mutum ne yana bakin kora komin iliminka komin karatunka na sanin zafin cizo baka kai wanda ainihin yake bakin koran ba saboda ka dole ya ihu dole ya yi tsawa saboda ma ya samu taimako abin farin ciki shine shi shugaban kasa kan shi kwanakin ba ai ya faɗi cewa zai yi magana da gwamnatocin kamaru da chadi da kuma a niger saboda a kawo tallafi so saboda haka idan wuta ta tashi tana ci dole ka yi ihu dole mu nemi taimako kai koma daga faransa ɗin kanta a ji a yi magana da su dole a tsaye da kashe-kashen nan abin da ya sa kenan eh, nake ganin cewa dole ko da mutum kwanakin bayan na cewa ni na tafi hutu ba na magana akan siyasa ko ma akan agirkaca ba na to amma yanzu hukuban da mutanen mu suke ciki dole a fito a yi magana kuma muna bukatun taimako shata ya yi waka akwai wakan da yake cewa mu tashi mu farka 'yan arewa don bacci akin kawai ne to a cikin wannan wakan akwai inda yake cewa ana son a taɓa mu yara amma ana tsoron manyan mutane arewa kenan to yanzu a tambayan da za a ni zan yi kuma wannan tambaya hada ne ne kaina ciki ina manyan suke suna nan ko ba su nan in suna nan nokewa suka yi ina samarin suke shin samarin sun butulcewa manyan ne eh, to the extent cewa manyan su kansu sun ja bakin sun yi shuru ko menene ke faruwa abin nan fa ba na borno da yobe da adama kadai ba ne abubuwan nan fa kamar wuta ne ta tashi gobara tana cin ko wutan daji tana ci in ka ce kai ƙauyenka lafiya wutan ba zai taɓa ka ba akwai magana saboda haka wannan abu dole kamar da ke tambayoyin nan dole mu samu ma kan mu amsa domin ma kada mu zauna mu shantake har wutan nan ta zo ta ce mu so shine abubuwan nan dai ya kamata jama'a su sani wannan abu ya dame mu kuma muna fata a mutane za su tashi su taimaka saboda a samu sauki su waɗannan mutane waɗanda suke wannan kashe-kashen abin yana da ɗaure kai fi sabilillah akwai ɗaure kai domin sai ka rasa ma meye manufa na kashe-kashe bayan Allah lokacin da Allah yake halitta mutanensa bayansa kai ba a shawarce ka ba ba a ce ko a halarci wane ko kar a halarci wane ba a tambaye ka ba Allah ya kawo mutum duniya tun yana jariri ya zo ya zama abin ka zo ka kashe shi kuma yanzu in ba kamar kisan gilla ko kuma kisan kare dangi ake so a wa mutanen borno da yobe har adama ba me yasa za a je a samu yara suna kwance a makaranta za a kashe su wani din kila ya kai karshen haifuwan shi nan gaba kila ba zai sake haifan da ba amma an zo an kashe mishi dan da ma yake da hope na cewa shi zai girma ya gaje shi ya zama abin da zai zama saboda haka ni roƙon da nake su yi ma Allah su yi ma annabi wannan kashe-kashen su dena shi ma Dr. John Ado Umaru ya ce da zarar arewa ta farfado da zaman lafiya za ta kuma farfadowa da ci gaban ta na da yan na, yan jihar arewa ko kuma jihohin arewa na Najeriya ina mana barka da warhaka ni ne mai suna john umaru daga jos ina kira ne da babban murya zuwa ga 'yan uwa mu kyaftata rayuwarmu dangantaka da juna musamman abin da ya shafi a zamantakewa tsakanin 'yan uwa masu addinai daban-daban a cikin wannan ƙasa ta musamman mu na arewa yadda za mu ƙara zumunci mu kuma mutunta juna daga wannan irin mutunci wadda kakanninmu da iyayenmu suka yi suka kawo mu inda muka kai yanzu komai ya tabarbare shi yasa ba a ganin juna da daraja to muna fata cewa a koma baya a waiwayi baya domin an ce waiwai ba ita ce roƙo to don haka muna roƙon allah ya taimake mu mu koma ga darajar ta juna muna kuma taimakawa juna a duk fannonin da muka samu kanmu domin ci gaban arewa gaba ɗaya kuma a bawa juna a darajar tsoron allah da kowannenmu yake da shi na fata ubangiji ya taimaka wa ƙasarmu arewa ta koma ga darajar ta da zaman lafiya yakan hana ci gaba kwarai aka ce zaman lafiya sami zaman lafiya fi ka zama ɗan sarki dalili kuwa shine inda lafiya ba abin da ba za a yi ba da farko duka 'yan kasuwa da suke fita kasuwa sai da lafiya kai amma ma addini ba za ka iya yi ba in ba ana zaman ana zaman lafiya ba ba shakka rashin zaman lafiya ya kora mana waɗanda suka saba kawo jari a cikin wannan yanki namu na arewa kuma rashin kawo jarin nan zai shafi mu da ‘ya'yanmu waɗanda dama sai ka ɗan wani abu ka sami kai ma a a ɗan baka wani abu to yanzu ba wanda zai baka ba wanda za ka yi to zaman banza dole ne kam sai ka ga ya ba da hanyar da shaidani ma zai iya samu ya amfani da mu don haka muna roƙo a gujewa abin da zai kawo saɓanin ra'ayi tsakani sannan kuma a koyi yadda za a rika zaman tare inda damuwa a zauna tare a tattauna domin a sami mafita na fata za mu ƙoƙarin mai haka domin mu dawo da darajar arewa wajen gefen kasuwanci da na zamantakewa yadda ubangiji allah maɗaukaki zai maida mana da ƙoshin lafiya da kuma ƙoshin arziki na gode Da jawaban dattawan arewacin Najeriya ɗin muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon, sai kuma mako mai zuwa a kasance lafiya.